Ko shakka babu wannan tsibirin ya amsa sunansa wato tsibirin kyanwa. Tsawon tsibirin na awa shima kilomita ɗaya da rabi ne. A gida ƙarshe da aka yi an gano kyanwoyi fiye da ɗari da ashirin. Ba tsibiri ne da 'yan yawon bishakatawa suka faye zuwa ba. Babu gidajen cin abinci ko kantuna ko kuma otal-otal a wurin. to amma masu sha'awar kyanwoyi ba su damu da wannan ba <laughs> na zo ne don in shakata kuma na tarar da maguna masu ɗimbin yawa a wajen kyanwoyin sun yi kaka gida a dukkan tsibirin har ma da wannan tsohuwar makarantar kuma mutane kalilan da ke zaune a wurin na ta kokarin ganin dabbobin ba su fi karfinsu ba tun farko an kai kyanwoyin ne don su yi farautar ɓerayen da suka mamaye jiragen kamun kifi da yake su kuma babu mai farautar su sai suka shiga yaduwa su kuma 'yan yawon bude ido suka sami wurin zuwa idan mutanen da ke zuwa wannan tsibirin na samun wartsakewa kenan ina ganin abu ne mai kyau masu yawon bude ido da yawa ne dai za su ci gaba da tudada a kowace rana zuwa tsibirin awoshima wato tsibirin kyanwa